A ƙasar jamhuriyar Nijar akan ganin yara ƙanƙana da ma matasa daga cikinsu a waɗansu lokuta suna yawon bara musamman bayan ƙarewar damana abin da ya sa ni tuntuɓi yaran da muka haɗu da su suna yawon bara domin jin abin da ya jefa su cikin wannan halin. Aito da malwaza wurin karatu a nan makaranta Malam Malam Hassan. Na zo na in yi karatu. To yanzu mun ga kana bara ka bara? na in samu abinci in na ci na koshi sai in kai malami na zo nan na neman karatu mun ka zaka nan wata na yanzu guda ciki muna zakwa muna neman karatu bara na mun ka toyi musamman abin da Allah ya ba gaskiya dalilin na na bara shine na to neman ilimi ne a cikin wannan gari kuma gaskiya shekara tuf shekaru shekaru mun sha muna tahowa tun muna yan ƙanana Allah ya ɗaukaka mun ka to ga wannan lokaci haka muna ba ne saboda neman ilimi sannan kuma in muka yi bara muna samu gaskiya cikin mu ne sannan mu kai manyan mu da makaranta don muna gida ne sun mallami ne ta mun muna samu zo mu yi karatu shine sa mun kai to mu to mu yi bara don karatun na muke a nasu bangaren waɗansu uwayen yara sun yi furci game da yawon bara na yara a cikin ƙasar a irin wannan lokacin malamai da muke kai ma yaro su yi karatu inda mu muna tallafa mu malaman nan da yaran nan ba a tashi a yawo da su to sai kasance mu uwayen muna adda sakakanci ba malamai ba don malamai inda muna ɗaukar lalura suna ko ta wata ɗaya da ba su taya ma ba su ma taya da yaran sai su tsaya su karatu da inda gida yake amma saboda babu tallahi da za a yi ba malami dole malami shi hita shi kan kai ne malam bai da abin da zai ci balle almajiri shi fara abin da muke ganin matsalolinta akwai yara ƙanana waɗanda ba su san ciwon kansu ana badinsu suna taho in sun ka taho inda malamin da suke in sun ka hita cikin gari shi bai da wasu wakilai waɗanda a tare da su ana kula wasu ba su da tuhari wasu ba su da abu wanka ubanninsu kuma sun ba da ana ta samun matsaloli daga nan ma wasu suke samu suna shiga su shiga wani lana aiki da wasu abubuwa su ma addinin islama sun ce lalle yara na bara kamin ɗaya daga cikinsu ya ce bara a irin wannan lokaci bai dace ba Bata shi da na shiga gari da inda shi kaɗan aiki ne da inda shi kan ɗan abin gashi da ɗan aikace aikace ana samun da bara kuma ka cikin gari ana samun da ana cece kamin lokaci shi mutum mm, yanzu da sa'in mun kai ta ta wurin bara da su kare zaka zuwa ƙarfe goma da wani abu muhara sha biyu su tashi su nemi abinci yanzu kuma kaga yanzu kan yanzu mun zaka mun fara yan kari shidda ta yi da wani kuma su ta shiga gari da can bara ya halitta amma yanzu bara yana da matsala waɗanda ake cewa ba su yin bara shin gwamnatin ƙasan ta ɗauke kowane gari malamin da gwamnati ya ɗauki nauyi ne yara su tsaya a gidajensu a ɗauki nauyin malami ya karante su alkurani kamar yadda aka yi lokal ko kaka haruna mamman bako na birnin kwanni taskar voa daga birnin kwanni a